Ga alama dai an shiga takun saƙa a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma ƙungiyar kwadagon jihar game da wasu kudaden fansho da suka ci ana cire masu daga cikin albashinsu. Ma'aikatan gwamnatin jihar Niger dai sun ce tun a shekara ta 2007 ne aka fara cire masu kashi goma sha biyar daga cikin albashinsu a matsayin kuɗin fansho. Al'amarin da suka ci kawowa yanzu ba su gane inda ake shiga da kuɗaɗen ba. A wani taron manema labarai shugaban ƙungiyar kwadagon jihar Niger, Comrade Idris Indako ya ce duk da binciken da suka gudanar akan waɗannan kuɗaɗe, to har yanzu ba su gane bakin zaren ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A ta mu ne mu gaya muku abin da ke tafe da maganan cirin kudin wanda muna so a dakatar da shi saboda abin hila da ke tafe da shi ce illa wani illa ne yake da shi hila da muke ce ai wani lokaci ana samu ma'aikata ba su samu alat kuni da aka diba to mun dauka cewa akwai dai dan targade a wani bangare shi ne sa ma'aikata sun damu da wani alamarin kuma in sun damu damuwa mu ne damuwa ma'aikata damuwa mu ne a mu kungiyan kodogo. Shi ma dai shugaban kungiyar kwadagon trade union wato TUC a takaice a jihar Niger, Comrade Yunusa Tanimu ya yi ƙarin haske ne akan wannan matsala. Mu shugabanni na kungiyar kwadago muna nan dare da rana muna ƙoƙarin mu ga yadda za mu kwato musu wanga haƙƙinsu. Shi wannan haƙƙin me girman shi a wurin ma'aikaci? Babban abu ne kamar tsunkula ne naman jikinka kuɗi ne da ya kamata su amfana cikin albashinsu da ake ragewa na don a tara musu idan an yi ritaya wanda za a tara musu saboda su fara amfani da shi to kuma aka ce kuɗin nan suna da waɗansu matsaloli muka ga kuma bai kamata mu zauna haka nan ba mu naɗa hannayen mu shi yasa muka tashi saboda mu matsalolin nan menene matsalolin shine jama'a ya kamata su sani shin ba a kaiwa wurin pension din koko akwai wasu kwana da ake da kuɗin koko menene matsaloli sun fara daga dokoki da aka shimfiɗa na gudanar da wa'annan cire-cire wa'annan kudaden wa'annan dokokin ba abin su mun lura cewa kudin ana cire su kuma ba a kai su inda ya kamata wato ana yin kwana da su to kwane To na kira kwamishinan yaɗa labarai na jihar Alhaji Ɗanladi Indayabo domin jin ta bakinsu a kan wannan batu inda ya ce in nemi shugaban ma'aikata na jihar shine zai yi bayani. Na kira shugaban ma'aikatan jihar Alhaji Kadi Kuta amma bai ɗauki wayar ba. Na kuma tura masa saƙon text message kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.